يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina ta kara tabbata da Allah makajin halittar mu mamallakin mu wanda ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma cikin ikon Allah mu hada wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz a wannan wuni na biyar ga watan Ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda kuma shine goma ga watan shida shekara ta 2016 miladiyya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a wannan gari namu mai albarka na bauchi a tarayyar najeriya domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kurakuri allah maɗaukaki nisan ta mu faɗa a ciki muna nan a cikin suran nan mai albarka suratul a'raf jiya mun tsaya aya ta biyu, yau cikin yadda allah za mu tashi aya ta 153 na أعوذ بالله من والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina amilu sayyi'at waɗanda suka aikata miyagun ayyuka suka aikin saɓo iri daban-daban da manya da ƙanana sun bumin min ba'diha sannan suka tuba bayan waɗancan ayyukan da suka riga suka aikata su sawa'un manya ne laifukan da suka yi koko ƙanana ne wa amanu sannan suka yi imani inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan tubar tasu laghafurun lalle mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah mai jin kai ne gare su Allah ka ji kanmu ubangiji ta'ala yayi kira ga waɗanda suka aikata miyagun ayyuka yana kiransu akan su tuba malamai sun sha bamban wajen bayani akan wannan ayar shin khidabun ne li Musa alaihi salam am khidabun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi sallama saboda muna tafiya ne akan kisar annabi Musa alaihi salam da jama'arsa sai Allah madaukake ka wannan ayar yace waɗanda suka yi aiki mu aka miyagun ayyuka sannan suka tuba bayan sun aikata laifukan kuma suka yi imani ubangiji ta'ala ta lalle ubangijin ka mai yawan gafara ne mai yawan jinka. shine malamai suka sha bamban wasu suka ce shi gaba ne da magana wa annabi Musa alaihi salam ma'ana dai har yanzu akan jama'ar annabi Musa Allah maɗaukake ke magana yana gaya wa annabi Musa alaihi salam ne ka gaya musu wallazina amilu sayyi'ati waɗanda suka yi aiki miyagu ma'ana banu isra'ila kenan kuma tabu min ba'diha sannan suka tuwo bayan sun aikata din wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim amma wasu cikin malamai sai suka ce wannan wasu jumalle itiradiyya wata magana ce daban ta zo a tsakiyar ana maganar annabi Musa sai aka zai aka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko to ubangiji ta'ala ya kira kenan zuwa ga wannan al'ummar ne kai tsaye idan mun ce magana ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa ba maganar sa annabi Musa bane wannan kuma shi zai fi dacewa da ma'anar aya domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne ubangiji ta'ala yake saurin yafe musu laifi idan sun aikata saboda girman su da daukakar su da matsayin su a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kun san yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkan annabawa to haka kuma su suka fi sauran dukkan al'ummu gaba daya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kadhalika ja'alnakum ummatan وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ومن تعالى الأمة Allah sallallahu alaihi wa الله ya وسلم يا سنة إتشي مفي الخير sannan ita ce zababbiyar al'umma to su ne idan sun tuba daga laifi da zaran sun tuba sai Allah ya fi musu amma su banu isra'ila idan ba ku manta ba karatun da muka yi a baya lokacin da suka bauta wa dan maraki ai sun ne musu tuba amma Allah madaukaki sai sanya musu wani sharadi wa in qala musa liqaumihi يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم النبي موسى عليه السلام يتي ومتى بنو إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم كن ظالمتكمكم باتخاذكم العجل تعني ركن أم رئي أبن بو أمتين أبن بوتا فتوبوا إلى بارئكم كتوب زوا أبنججنكم to ba su irin namu bane da ka ce eh, Allah na tuba ka yafe mun zunuban da nayi kuma tuba ta gaskiya sai Allah ya karba maka sai aka samu su sharadi aka ce to in kuna so a yafe muku faqatulu anfusakum guje ku kashe kanku da kanku kaga wannan al'ummar ai ita wato yafiyarta ana dan tsananta mata akan yadda ake wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da suka yi dai shirka ne amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama duk irin shirkar da mutum yayi da ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shikenan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah madaukaki ya kirgo ayyuka miyagu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا أبنجي تعالى يا فقد شركة وان ديكي هذا ألا دوني يا فقد زنا يا فقد كسن كي yace duk wanda yake aikata irin waɗannan abubuwa in dai har ya tuba zuwa ga Allah wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu hasanat irin waɗannan miyagun ayyukan nasu ma Allah madaukaki ce ana mayar da su kyawawa ba wanda ya samu wannan sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wannan ayan ta fi dacewa da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka magana mafi inganci shine wato wata jumla ce itiradiyya bayan ana magana da annabi Musa da jama'arsa ana ba da kissar su kuma sai aka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga baya kuma za a ci gaba da maganar annabi Musa abin da ya faru da shi da jama'arsa wallazina abilu sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amu ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka aikata miyagun ayyuka thumma tabu suka tuba min ba'daha bayan laifukan da suka yi wa amanu kuma sai suka yi imani ka iya tambaya anan ka ce ah to an ce sun tuba wanda ya tuba daga laifin da yake yi ba ya imani ba kenan to amma kuma an ce sun matabu bayan sun tuba min ha bayan laifukan da suka yi to sun zama mutanen kirki sun zama na kwarai kenan sun zama masu imani ko idan mutum yana shirka in ya tuba daga shirkar ya zama mai ya zama mai imani kenan haka ne to amma sai aka ce kuma sun matabu min ha kuma sai aka ce wa amanu malamai suka ce to ai tubar ta hada da imani me yasa kuma Allah madaukake me na ce wa amanu ɗayan biyu ko dai kasancewan. shi imanin wani ginshiki ne na tubar shi yasa Allah madaukake ware shi bayan da an yi goro da shi kuma sai aka ware shi sai ya zama zikrul khas ba'da al'am yana cikin tubar amma kuma saboda muhimmancin sa sai aka ware shi aka faɗe shi sai ya zama kamar irin faɗin Allah madaukake man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul kafirin wanda yake makiyin Allah ne kuma makiyin mala'ikun Allah yanzu in aka ce makiyin mala'ikun Allah ba an gama da mala'iku duka ba amma kuma sai ya ce da jibril da mikal jibril da mikal ba mala'iku ba ne an ambace su saboda muhimmancinsu a cikin mala'iku din to haka shi ma imani saboda muhimmancinsa a cikin tuba shi yasa aka ambace shi aka ware shi ina fata an gane wasu kin malamai suka ce amanu anan ana nufin ikhlasi ya zama tubar da suka yi tuba ce ta gaskiya ba tubar da bahaushe yake cewa tuban bakin buzuru ba shi Allah maɗaukaki in za ka yi laifi sau miliya ko kirgen yara malala gashin tinkiya kaga shine bai da iyaka ko to inda za ka yi sau malala gashin tinkiya kana zunubi in dai za ka tuba taubatan nasuhan to Allah zai karba za ka tuba tsakaninka da Allah cewa ba za ka sake yi ba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha tuba ta gaskiya kai ka dauka ba za ka sake koma laifin nan ba bayan ka tuba sai ga rashin sa'a kuma sai gobe shaidan ya sake nasara akan ka sai gaje ka sake aikatawa to tubar ka ta da tana nan Allah ya karɓi wancan ya yafe maka yanzu ana buƙatan ka sake wata tubar ne saboda yalwar rahmar Allah madaukaki inda za ka yi sau nawa ka yi laifin ka tuba tuba ta gaskiya to Allah zai sake karɓa ina fata an gane to ana buƙatar ka yi ikhlasi a ciki ya zama tubar da gaske ne ba irin laifin nan da za ka yi ka ce Allah na tuba amma kuma a zuciyarka kana jin cewa gobe ma za ka je ka san wasu saboda raini wannan raini ne wa Allah mutum yana cikin laifin ko kafin ya fara laifin ma sai ce kai walla wannan abin da ya ba laifi Allah na tuba kuma sai fara yi wani akwai raini a ciki kamar mutum ne shugabanka ne ko babanka ne ya hana ka abu yana tsaye yana ganin ka sai ka ce kan babu ni ka hana ni wannan abun ma dai yi hakuri bari sai ka kaba rai babu rai ne a ciki to wannan ba tuba bace yan uwa tuba at-tawbatu da so tubar da zaka kudurta a ranka cewa ba za ka sake wannan abun ba kai tsakaninka da ubangiji ba za ka sake ba to in ɗan yayi nasara akan ka sake yi to Allah madaukaki zai sake karban tuban ka in ka sake tuba Allah ka yafe mana inna rabbaka ubangiji ta'ala ta lalle ubangijinka idan malaman da suka ce ayar tana magana ne akan mutanen annabi Musa annabi Musa da mutanensa sai zama inna rabbaka dinnan kenan ubangijinka shiwa kenan annabi Musa alaihi salam amma a wajen waɗanda suka ce ku ba tana magana ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai zama inna rabbaka ana magana ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan wancan tuban da suka yi laghafurun lalle mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin a cikin wannan wato akwai tausasawa da ɗaukaka girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda Allah madaukaki ya san babu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so irin a yafewa al'ummarsa irin ai gafara wa al'ummarsa irin jikan al'ummarsa to lokacin da Allah madaukaki zai faɗa sai ya faɗi wata kalma wanda zai nuna sharaf girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna rabbaka ubangijin naka wanda kake so ya jin rahman nan dai la gafurun to ka sani mai gafara ne rahimun kuma mai jin ne Allah ka gafarta mana ka ji kanmu mun faɗa duk lokacin da kaga Allah madaukaki ya haɗa gafara da rahama to akwai hikima ciki idan kaji Allah madaukaki ya ce gafurun kuma yace rahimun gafara dai tana nufin a yafe maka abin da kai da to rahimun da aka ce jin kai kuma yana nufin Allah madaukake kiyaye ka kada ka sake fadawa cikin laifin domin in an yafe maka laifi ya zama na cewa kuma gobe za ka sake komawa to akwai matsala to sai ubangiji ta'ala ce la ghafurun shi mai gafara ne ga abin da ya wuce rahimun kuma mai jin kai bayi ne ga waɗanda suka tuba ubangiji ta'ala zai kiyaye su gaba ba za su sake fadawa ba Allah ka tsare na ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي مخرجها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وبنجي تعالى ولما سكت عن موسى الغضب يا يندع fushi ya huce wa annabi Musa alaihi salam malamai suka ce sakata bi ma'ana sakana ma'ana bahaushe yakan ce ai ya hushe ya huce daga fushin nasa lokacin da fushi ya sauka wa annabi Musa alaihi salam akhadha al-alwah a lokacin annabi Musa kuma sai ya dauko alluna kun san a baya lokacin da ya zo ghadbana asifan ai lokacin ya jefar da alluna ko wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadruhu ilay ya jefar da allunan saboda fushi an taba addinin Allah to a lokacin kuma da ya dawo cikin hayyacinsa to sai ya ga alluna da ya jefar waɗanda ayoyin Allah ne a ciki ko dai wasu ayoyi da aka bashi kafin a taura, ko kuma ayoyin taura ne kamar da su malamai suka faɗa akhadha alwa'a, a lokacin annabin Allah Musa sai ya dauko alluna wa fi nuskhatiha a cikin kwafin waɗannan allunan akwai hudan akwai shiriya wa rahmatun kuma akwai jin kai lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu annabi musa alaihi salam yanzu fushinsa ya huce yana ci kushewa kuma sai da wata hayyacinsa sai ga cewa ba abin da ya kamata ya fara yi irin ya girmama maganar Allah tabaraka ta'ala wannan yake nuna ashe wato girmama zancen Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne wanda yake sananne a wajen annabawan da suka gabata a wajen al'ummomi duk da suka bata yana daga cikin abin da ya dace da shari'a kuma ya dace da hankali bai kamata a ce mutum musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma a ce yana wasa da wasu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba bai kamata a ce kana wasa da alkur'ani da ke hannun kake karatu da shi ba yana daga cikin girmama shi alkur'anin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama na cewa kada ka yarda ya faɗi ba tare da ka yi hanzari wato ka ɗauke shi ba in an samu kuskure a ce alkur'ani ya faɗa hannunka to ka yi maza ka ɗauko shi kada ka miƙa kafarka wurin da zai iya yiwuwa ka manta ka taka alkur'ani kada ka yi haka sai sa mutanenmu a nan yawanci akwai ƙarancin girmama littafin Allah alkur'ani da ake ɗauka a hannu Sai sa mutum ya je Saudi Arabia sai ta faɗa da Larabawa balarabe ba zai yarda ka ajiye alkur'ani a gaban kan nan sannan kuma ka tura masa kafafu ba sai sai za ka yi haka ai ba ka girmama shi ba yanzu ka je gaban shugaban garinku shugaban kasarku ko sarkinku ko gwamnanku ka je gaban sa ka miƙa masa kafafu zai yiwu akwai nau'i na rashin me na rashin girmama shi suka ce to haka littafin Allah ma kada ka ma'ana duk abin da zai nuna gwargwadon yadda za ka yi itimami wajen girmama littafin Allah tabaraka ta'ala to yana daga cikin abin da ke tasiri wajen imaninka shi yasa yana daga cikin shiriyar da shiriya ce mai kyau amma muka zo muka wasa da ita mun tashi mun samu iyaye da kakadu alqur'ani ba a barin yara kanana su rinka daukan alqur'ani suna wasa da shi zaka ga lokacin muna makarantar allo idan ka kai lokacin da zaka rinka daukan alqur'ani ka yi rubutu da shi a allonka malam zai ce sai ka je ka yi alwala farkon daukan alqur'ani mu haka ake mana a ce ka yi alwala cikakkiya bayan ka yi alwala ba za a baka dama ka rike alkur'anin da hannu ba za a ce ka bata ka bata shi ta yiwu ka yaga saboda yarinta ko ka shafa masa manja ko man gyada ka ci abinci ka dakula hannunka baka wanke ba kawai ka zo ka shafa shi sai a ɗauki faifai sai a ɗora takardun a kai faifayin yana gaban ka takardun suna kai kai kuma kana kallo kana rubutu amma ba za a yadda ka rike alkur'anin haka ka dakume shi ba saboda kar ka bata shi ka lalata shi wannan duka girmama ne amma da sai ga mutum ya dauki hula kawai ya dora ka alqur'ani ko ba yi wannan rashin girmama littafin Allah ne kaga mutum ya aje alqur'ani ya dora rigarsa ko wandansa akai me ya kai wando kuma kan kan alqur'ani wannan akwai rashin girmama littafin Allah tabaraka ta'ala to kun ga annabin Allah Musa fushi a cikin fushi ya jefar amma yana dawowa cikin hayyacinsa akhadha al-alwaha sai ya tauri ya dauko allana wa fi nuskhatiha hudan wa ubangiji ta'ala ce a cikin wannan allunan a cikin kwafin su malamai sun tattauna suka ce me yasa ne aka ce kwafi wasu malamai suka ce saboda ai abin da ke cikin maganar Allah ne kuma an kwafo ne daga cikin allahul mahfuz kwafi ne aka yau daga cikin allahul mahfuz shi yasa aka ce nuskatiha an gane ko wasu malamai suka ce a'a lokacin da annabi Musa alaihi salam cikin fushi bai sani bai jefar da alluna sai suka kakkarye da suka kakkarye sai ya dauko bai same su duka ba sai ya sake nuska ta daban sai ya sake kwafa dan haka sai ya zama nuska ne yanzu ba asalin original din bane ina ba ta kun gane sai ya zama photocopy ne ba asali bane dan haka shi yasa wasu malamai suka ce nuskatiha ana nufin abin da annabi Musa alaihi salam ya sake kwafowa ne suka ce shi ya sa ma Allah maɗaukake ce a cikin kwafin akwai hudan wa rahma akwai shirya akwai jin kai ma'ana mafi yawan tafasil bayanai da ke cikin alluna annabi Musa ya rasa su sai dai ya samu abubuwan da suke na shiriya ya samu abubuwan da suke na jin kai amma wasu bayanai dalla dalla da aka yi a cikin littafin bai same su ba saboda sun gugutsare sun kakkarye da haka sai ya kwafo abin da ya samu ubangiji ta'ala ce wa fi ciya hudan wa rahmatun na hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ar-rahbatu shine abin da ake ce masa tsoro sai dai anan malamai suka ce akan ce a rahiba minhu ba a cewa rahiba lahu gashi kuma ubangiji ta'ala ce wa hum li rabbihim yarhabun maimakon wa hum min rabbihim yarhabun tunda ar-rahba tana wato ana yin amfani da harfin min ne ba harfin lamun ba sai suka ce wasu suka ce lamun bi ma'anar min domin dama huruful jar suna wakiltar juna ma'ana lillazina hum min rabbihim yarhabuna lamun dinnan ma'anar ta ne amma wasu malamai suka ce a'a ubangiji ta'ala ya ba wa yarhabuna wata ma'ana ce ta daban shi yasa bai yi amfani da min ba sai ya ce li saboda ka gane cewa yanzu sakon da ake so a isar ba ma'anar tsoro bane ma'anar kankan da kai ne alqubu suka ce wahum li rabbihim yakhda'una suna kankan da kai ga ubangijinsu shi kuma al da dama ana cewa khada'tu lahu ne da haka sai zama an yi amfani da lamu saboda a bada rahba a bata ma'anar al-khudu ina fata sakon ya isa wallazina hum li rabbihim للذين هم لربهم يرهبون نعم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما ɗaukaka ya ce waktara musa ƙaumahu, annabin Allah Musa sai ya zaɓa daga cikin mutanensa saba'i na rajulan ya zaɓi mutum saba'in limiqatina saboda wa'adinmu da muka yi da shi ya je ya gana falamma akhadhatuhum rajfa yayin da tsawa ta same su qala sai ce rabbi ya ubangiji law shi'ta da ka so min qablu da ka halakar da su tun kafin yanzu ma tun lokacin da suka yi bautan dan mariki ma da ka halakar da su wa iyaye har da ni ma da ka halakar da ni da ka gana ma atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu ya Allah ka halakar da mu akan abin da wawaye daga cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatuka annabi Allah Musa yace wannan ba komai bane ya Allah sai jarrabawarka tudillu biha man tasha'u kana batar da wanda kaga dama da ita wa tahdi man tasha'u kuma kana shiryar da wanda ka ga dama anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin al'amarin mu faghfir lana warhamna ya Allah ka gafarta mana kuma ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne fiye dukkan masu gafara gaba daya annabi Musa alaihi salam ya zaɓi wasu daga cikin mutanensa waqtara Musa shi yasa malamai suka ce ai waqtara Musa qaumahu waqtara Musa min qaumihi 70 rajulan shi yasa aka yi fataha wa mimun din qaumahu saboda an cire harfin darri wato wato nusiba kenan bi naz'il khafir kamar yadda malaman nahwu suke faɗa maimakon a ce min qaumihi sai aka cire mimun din min din sai aka cire sai aka yi wa mimun din fataha wanda ka'ida ce sananniya a harkar larabci ubangiji ta'ala ce annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa saboda alƙawari da suka yi da Allah madaukaki zai tafi da su malamai sun yi saɓani. akan wannan zaɓin mutane wai me sababin da ya sa annabi Musa ya zaɓi waɗannan mutane saba'in din wasu cikin malamai suka ce annabi Musa ya zaɓa mafiya hankalin mutane daga cikinsu guda saba'in domin su je su ba da uzuri su nemi handari a wajen Allah maɗaukaki akan laifin da suka yi wato za su wakilci sauran banu Isra'ila ne gaba ɗaya su je su ba da uzuri wa Allah maɗaukaki akan laifin da suka yi na bautan ɗan maraki Shi ne ya zaɓe su su saba'in wasu malamai suka ce a'a annabi musa alaihi salam ya zaɓo waɗannan mutum saba'in ne cikin waɗanda su sam sam ba su yi bautan ɗan marikin ba waɗannan zaɓaɓɓu ne mutum saba'in wanda lokacin da aka yi bautan ɗan mariki su ba su yarda sun yi bautan ɗan marikin ba shine annabi musa ya ɗauko su domin su mutane ne na musamman su je su gana da allah tabaraka ta'ala wa musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina yayin da suka je ganawa da ubangiji sai Allah madaukaki ya ce falamma akhadathum ar-rajfa yayin da tsawa ta same su to nan malama malamai sun tattauna wai meye abin da ya kawo tsawar ta same su daga an zabe su kawai an tafi da su shikenan sai tsawa ta same su malamai suka ce wasu daga ciki waɗannan da annabi Musa ya zaba gashi ba su ne zabuwa cikin banu Isra'ila amma annabi Musa ya zaɓe su ne ta tafi wajen Allah tabaraka wa ta tafi wajen da za su gana da Allah maɗaukaki kuma su roƙi Allah musamman saboda haka annabi Musa ya tafi da su amma da suka je sai suka wuce iyaka a wajen addu'a suka ce rabbana a'tina ma lam tu'di ahadan qablana wa lan tu'diyahu ahadan ba'dana suka ce Allah abin da muke roƙo tun da an ba mu dama mu roƙo ya Allah ka ba mu abin da baka taɓa ba wani ba kafin mu kuma ba za ka sake ba wani bayan mu irin wannan addu'a ba a wuce iyaka ba me yasa ka kuntata wa Allah Za ka kuntata rahmar Allah ka kuntata ka kuntata wa al'umma biyan bukatunsu da Allah madaukake ke yi to haka wasu malamai suka ce sababin wannan addu'ar da suka yi da wuce iyaka akhadhatkum ar-rajfatu sai Allah madaukake jefe ta da tsawa wai fa an zabo masu hankali kenan wa tara Musa ka gani zabowa aka yi a cikin banu Isra'ila wasu malamai suka ce a'a lokacin da suka tafi da annabi Musa alaihi salam sai suka roki annabi Musa suka ce to yadda ka kawo mun nan muna son ka roki Allah mu ma mu ji maganar Allah lokacin da kuke magana da Allah mu ma mu ji annabi Musa ce ba matsala ya roki Allah madaukaki kuma suka ji maganar Allah amma banu Isra'ila bai ishe su ba sai suka ce ina ai sai sun ga Allah kuruku. wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta Allah jahratan فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون suka ce ya kai annabin Allah Musa lan nu'mina laka mu ba za mu yi imani da kai ba duk wannan bayanin da maganar da muka ji duk ba mu yadda ba hatta nara Allah jahratan har sai mun ga Allah a fili abinda fa annabi Musa ya nema ba a bashi ba shi yanzu suke fa daga nan sai Allah ke jefe shi da tsawa ni waɗannan mutanen inda ba zaɓo aka yi ba guzon me za su yi kuma tunda waɗannan zaɓo su aka yi zaɓaɓɓu ne guda ka saba'in amma ga abin da suka yi to lokacin da tsawa ta same su ne sai hankalin annabi musa alaihi salam ya tashi wasu malamai suka ce waɗannan mutanen su ne waɗanda ba su bautan ɗan maraƙi ba amma abin da ya sa aka tafi da su saboda su ne mafiya hankali ba su bautan ɗan maraƙi ba amma sai dai ba su hana masu bautan ɗan maraƙin bautan ɗan maraƙin ba laifinsu kenan da haka shi yasa da suka je sai Allah kuke je fitar tsawa maganar ta kusa ita ce maganar malaman da suka ce sun nemi su ga Allah tabaraka wa ta'ala ne domin ga aya karara Alƙur'ani yana goyon bayan wannan magana suka ce lannu mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhakum sa'iqatu antum buru. da haka wannan ma'anar ta fi wato ta fi samun goyon bayan alqur'ani wa khairu ma yufassaru alqur'an wa khairu ma yufassaru bihi kitabullahi kitabullah mabibitan abin da za a fassara littafin Allah da shi shine littafin Allah to a qur'ani ya nuna mana cewa eh, lalle sun ne maganin Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa yace ya Allah da ka ga dama da ka halakar da ni da su gaba ɗaya tun kafin yanzu ma lokacin da suka yi bautar dan marakin ma inda ka ga dama Allah da ka da ka halakar da su wato Allah madaukaki yana so ka kankan da kai Allah madaukaki yana so kai tawadu Allah madaukaki yana so ka marerece ka nuna kana bukatan taimakon sa an gane ko duk lokacin da ka kankan da kai wajen Allah madaukaki wajen addu'a to lokacin Allah ya fi karban addu'arka a to ko dan adam ma walillahi masalul a'la ai idan kuka ji neman wani abu wajen wani wanda kuma rai cewa zai ku samu in dai ba a gane kare yake ba duk lokacin da kuma rere cewa mutane guda biyu ne suka zo suka ce yunwa suke ji ɗaya kana gani yadda yake magana yake maka magana kamar zai iya noma a lokacin kamar in ya maka naushi ɗaya zaka faɗi saboda ba wani alamun yunwa tare da shi ɗaya kuma ya zo maka <laughs> ba yadda yake da ka gan shi ka a gigice ki ko da ba da gaske bane ya shagwabe wanne zaka fito sayawa kiyon ne wani bawa Allah ya taɓa zuwa wani masallaci zai yi bara san yanzu masu bara sun kware malam da bara iri iri Allah ya malam da ya zo masallacin nan ya mariri an shiga sallah ana cikin sallar fa kawai sai da ya bari ana tsaye ana karatu kawai sai ya tafi rif kawai sai fada a ƙasa wai tsamar yana cikin tashi hankali ne duka masallaci aka tsorata to bako ne ba wanda ya san shi duk mun firgita muka ce wani wanda zai mutu mana a masallaci can an gama sallah sai wasu suka zo suka daga shi sai haka yi sai ita na yi sallar kuwa <laughs> aka ce ba kai sallah ba aka aje shi aka jingine shi a jikin ya ce wallahi halin da nake ciki ne wallahi ban ci ba ban sha ba nan ba su ci ba ku sha ba lokacin ana cikin kunci amma kar ka gani arzikin da aka tara masa ya tafi da kayan niki-niki masu masara masu shinkafa masu kuɗi yana wucewa sai aka ji tare na masallacin kuma <laughs> abin nufi shine yadda kamar rere ce dan adam ma ya fi baka ballantana Allah da ya halicce ka in kana bukata a wajen Allah ka marere ka nuna tsananin bukatar ka zuwa gare shi ku duba annabi Musa ke cewa rabbi ya ubangiji law shi'ta ya Allah da ka ga dama ahlattahum min qablu da ka halakar da su tuntuni ma wa iyaye har da ni din ma da ka ga dama da ka halakar da ni atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna ya Allah ka halakar da mu da laifin wasu wawaye da suka yi mu ba bi laifin bayi? ya Allah ka halakar da mu da laifin wasu wawaye da haka yace in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wannan ko ta jarrabawa ce taka ya Allah madaukaki kai kana jarraba wanda ka ga dama da wanda ka ga dama ka halakar da shi ta hanyar haka wanda ka ga dama kuma ka shiryar da shi Allah ka shiryar da mu ya ci gaba da marere cewa Allah yace anta waliyuna kai ne majibincin lamarinmu faghfir lana warhamna kai mana gafara kuma Allah ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin kai ne mafificin masu gafara Allah kai mana gafara na fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk yana bada labari annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka tabbatar mana da hasana abu mai kyau fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya wa fil akhirah haka ma alahira Allah ka tabbatar da abu mai kyau inna hudna ya Allah mun koma zuwa gare ka ay qala sai Allah madaukake ce azabi azabata usibu bihi man asha ina samun wanda na ga dama da ita ne wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahmata ta yalwaci komai da komai fa sa'aktuha ubangiji ta'ala ce da zan tabbatar da ita lillazina yattaqun ga waɗanda suka ji tsoron Allah suke tsare dokokin Allah wa yutuna zakka kuma suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda su ne suke yi imani da ayoyinmu in ji Allah annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da <coughs> roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da alkhairin duniya da lahira to sai Allah maɗaukaki ya ji kansu sai ya gaya musu cewa dama shi Allah maɗaukaki azabarsa faɗinta ba ta kai rahamarsa ba don haka ya ce azabi usibu bihi man asha'u azabata ina afkar da ita ga wannan na ga dama a cikin bayi wa rahmati wa fi'at kulli shay'in amma rahama ta yalwaci kowa da kowa ma'ana ba kowa nake azabtarwa ba amma kowa ina jin kayinsa domin Allah subhanahu wataala jin kansa bai tsaya akan masu imani ba ya hada da kowa da kowa kowa Allah madaukake yana jin kayinsa yana jin sa. amma azaba ba kowa ne Allah madaukake ke masa ba ubangiji ta'ala a cikin alkur'ani sau da yawa dama yakan haɗa azaba da kuma rahama da gafara a waje ɗaya saboda in ma ka ji tsoron azabar Allah to sai ka tuna gafarar Allah tabaraka kauta ta'ala kuma sai ba za ka fidda tsammani ba domin shi mumini ana so kullum ya zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma tsakanin kyakkyawar fata tsoro zai sa ba zai rinka saba wa Allah ba kyakkyawan tsammani a wajen Allah maɗaukaki kuma zai sa ba zai fidda tsammani ba duk irin laifin da yi duk irin laifin da kai in kana kyakkyawan tsammani a wajen Allah to za ka yi tsammanin ai Allah zai yafe maka idan kana jin tsoron Allah kuma to za ka ji tsoron ka je ka saba masa kullum ana so ka zama tsakiya kana tsoron azabar Allah sannan kuma baka fuddare daga rahamar Allah duk irin laifin da kai domin Allah madaukaki babu wani laifin da yake gagaransa yafewa an gane ko to ubangiji ta'ala yakan yi wannan sau da yawa a alqur'ani sai hada azaba da kuma gafara kamar yadda Allah madaukake ce inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim amma kuma shi mai gafara ne mai dinkai haka ma yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka ba ka ba da bayina labari ana al-ghafurur rahim ni mai gafara ne mai jin kai wa anna azabi huwa al-azabul alim amma kuma azaba ta azaba ce wadda take mai radadi wata hikima ta Allah subhanahu Ta'ala a cikin alkur'ani domin mu gane faɗin rahmar Allah maɗaukaki, da faɗin gafararsa da kuma wato abin nan kuncin azabarsa ma'ana azabarsa kaɗan ce akan in ka haɗa ta da gafararsa da rahamarsa ubangiji ta'ala duk lokacin da zai faɗi waɗannan guda biyu da azaba da kuma gafara to Allah maɗaukaki idan ya gabatar da azabar to sai ya faɗi rahama sai ya faɗi rahama kuma sai ya faɗi gafara ma'ana misali anan da Allah maɗaukaki ya ce inna rabbaka sari'ul ubangijin ubangijinka mai gaggawa ukuba ne kaga ya gabatar da azaba ko amma kuma sai ce wa innahu laghafurun kuma sai ta rahimun saboda ka san biyan da aka yi da biyu tafi daya ga gafara ga kuma jin kai amma uku ba kuma ita kare aka ambata nabi ibadi anni ana al ghafur rahim wa anna azabi huwa al al alim anan kuma da yake Allah madaukaki ya gabatar da wato ya faɗi azabar kuma sai ya sufanta ta da ba sai mai tsanani mai raɗaɗi to anan kuma saboda hikimarsa sai ya gabatar da gafara da jin kai din domin ka gane cewa duk da wannan azabar mai raɗaɗi ce amma gafarar Allah da rahamar Allah ta fi karfinta an gane ko nabi ibadi anni ana al ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim shi yasa sau da yawa alqur'ani ubangiji ta'ala zai ce yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha zai gabatar da gafara kafin ya faɗi azaba menene hikimar gabatar da gafara akan azaba saboda ka gane cewa yalwar gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ta fi yalwar azabar Allah madaukaki ubangiji ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha ko fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha kaga sai yace fayaghfiru yana gafarta wanda ya ga dama sannan yace wa yu'adhibu kaga ya gabatar da gafara akan azabar haka kuma ubangiji ta'ala ce wa qalat al-yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كاغا ما يتي يغفر لمن يشاء yana gafara gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu yana kuma azaba man yasha ga wanda ya ga dama abin nufi ya gabatar da gafara kafin yace azaba haka ma ce walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim a cikin suratul fatih ubangiji ta'ala ce Allah shine mamallakin sammai da kasai gaba daya kuma yana gafara ga wanda ya ga dama yana azaba ga wanda ya ga dama kuma sai yace wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai haka ubangiji ta'ala yake faɗa a Qur'ani ya gafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha a wuri ɗaya ne cikin alqur'ani gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya gabatar da azabar akan gafar alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir a cikin suratul ma'ida anan ubangiji ta'ala sai da yace yu'azzibu man yasha'u sannan yace wa yaghfiru liman yasha'u ba ma saboda ka gane dai gafaran Allah madaukaki da rahamarsa da jin kansa ta fi karfin azabarsa ubangiji ta'ala a wannan ayar din ba haka kawai ya faɗe ta yi shiru ba kafin ayar sai da Allah maɗaukaki ya tabbatar cikakkiyar gafararsa da rahamarsa sannan ya kawo ayar fasariku wa تقطعوا أيديكما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ألم تعلم أن الله نعم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم كما تعالى فمن تاب وأن يتوب كاغفر كوينة كربان توبة وأصلح kuma sannan ce ghafurun kuma ya ce rahimun yana rahama yana jin kai sannan tukun yace alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha ma'ana bai ce ya gabatar da bai gabatar da azabar ba sai da ya gabatar da aya ta farko ta tabbatar da gafararsa da rahamarsa kafin ya kawo azabar sannan ya sake kawo gafara wannan duka abin da ke nunawa shine Allah maɗaukaki gafararsa ta fi karfin wasa rahamar Allah maɗaukaki ta fi karfin wasa kada sada saboda laifin wani da yake yi saboda kurakuransa da yake aikatawa sai ka ce ai Allah ba zai yafe masa ba rahamar Allah ta fi karfin wannan an gane ko shi yasa anan yace usibu bihi ka azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in ta ina samar da ita ina askar da ita ga wanda na ga dama a cikin bayi ba kowa ba amma sai yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in amma Rahama ta yalwaci kowa da komai kowa yana samu daga rahmar Allah tabaraka ta'ala shi yasa mala'iku ma haka suke fada allazina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil amanu rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhab al jahim suna cewa rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa 'ilman ya allah kayal wace komai da komai rahmatan wajen jin kanka wa 'ilman da kuma ilminka rahmar allah madaukaki ta wuce wasa 'Yan uwa musulmai dan haka kada wani saboda laifinsa da zaka ga yana yi ka yi tsammanin cewa Allah maɗaukaki ba zai yafe masa abin da yake yi ba komin girman laifinsa idan ya tuba zuwa ga Allah maɗaukaki Allah zai yafe masa kuma komin girman zunubansa ko da bai tuban ba matukar ba shirka ba ne yana ƙarƙashin mashi'ar Allah ganin damar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abin da kai shirka to Allah baya yafi shi amma duk abin da yake ba shirka ba Allah maɗaukaki yana yafi shi hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad da sunan na abi dawud daga jindub ibn abdullah Allah ya kara masa yadda qala yake jaa arabiyyun wani mutumin kauye kauye ne yazo fa anaka rahilatahu yaje ya kwantar da raƙuminsa taguwarsa thumma aqalaha sannan ya daure ta mata da baibaye thumma salla khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan yaje yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi sallama yayin da manzon Allah ya sallah ata tafu sai ya je gun abin hawansa fa atlaqa iqalaha thumma rakibaha shikenan sai ya sake ta daga dabaibayinta sai ya ya hau ya sake ta thumma nada sai ya kwalla kira ka mutumin kawai shi ba ruwansa sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tushrik fi rahmatina ahada yace Allah ka ji kanmu ni da Muhammadu sauran karka karka ji kansu ba ruwanka da karka haɗa mu da kowa cikin rahamar daga ni sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mu kai zaka ji kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya yace ataquluna hadha adallu an ba'iruhu yace wa sahabbai me za ku ce yanzu da wannan mutumin da taguwarsa dan Allah kuna ga farajin hankali saboda kalmar da ya faɗa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kadai Allah ya ji kansa sauran ba ruwan karkar ya ji kansu sai manzon Allah ce ko kuna ganin wane ne ya fi karancin hankali da shi da raƙuminsa alam tasma'u ma qalu ba ku ji abin da ya faɗa bane qalu bala suka ce mun ji abin da ya faɗa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce laqad hadarta rahmatan wasi'a yace wannan ai ya haramta rahmar Allah yalwatacciya wa mutane inna Allah azza wa jalla khalaqa mi'ata rahmatin Allah maɗaukaki ya halicci rahama guda ɗari fa anzala rahmatan sai ya saukar da rahama kwaya ɗaya ya ta'adafu biha al da wannan kwaya ɗayan ne kake ganin cewa halitta suna jin ƙayin juna jinnuha wa insuha mutanensu da aljanunsu wa muha da dabbobinsu gaba ɗaya a ƙwaya ɗayan nan da Allah maɗaukaki ya saukar da anan muke zagayawa duk tausayin da uwa take ɗanta a kwaya ɗayan nan ne tausayin da uba yake wa ɗansu duk a kwaya ɗayan nan ne tausayin da ɗa yake wa babansa da mahaifiyarsu duk a wannan kwaya ɗayan ne tausayin da zaka yi wa ƙaramin yaro duk a wannan kwaya ɗayan ne tausayin da zaka yi wanda ya gaji ya bar shi da lafiya duk a wannan kwaya ɗayan da Allah madaukake saukan ne wa akhara indahu sis'an wa tis'ina rahma sai ya bar 99 a wajensa bai saukar da su wa bayi ba a taquluna huwa adalla an ba'iru manzon Allah ya maimaita <coughs> yake kuna ganin cewa wannan shine yafi ɓata ko ko taguwarsa waye fi rashin hankali da shi da taguwarsa aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin yana nuna mana yalwar lahamar Allah tabaraka ta'ala haka kuma hadisin arabin nan da ke cikin bukhari da muslim mutumin da ya zo ya fitsari a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi ta a kansa shi ma haka yi yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada yace Allah ka ji kan mu ni da Muhammadu sauran kar ka ji kansu kar ka ji kan kowa bayan mu manzon Allah yace hajjarta wasi'a yace ka takaita abin da yake da fadi rahmar Allah ta wuce wasa dan haka ƴan uwa musulmai duk waɗannan dalilai suna nuna cewa wato yalwar rahmar Allah madaukake da jin kansa bai tana da yawa ba a so ka fidda tsammani wa wani saboda irin sabon da kake kada ka kai mutum wuta duk irin abin da ka gaina yi ba ruwan ka bar shi tsakaninsa da ubangijinsa hadisi cikin bukhari wasu mutane guda biyu ɗaya mutumin kirki ne mai matukar ibada ga umarni da kyawawan ayyuka ga hani ga munana amma yana da wani abokin sa shi kullum cikin saban Allah yake kullum ya zai shi zai ce ka daina saba wa Allah amma baya gari ranan sai ce da shi kalli ne wa rabbi abu isa alayya raqiba yace kai kyale ni da Allah na kyalen da ubangiji na ko an turo ka ne ka mai kulawa da ni to wannan mutumin kirki sai ransa ya baci saboda kalmar da wannan mutum ya faɗa sai ce wallahi la yafirullahu lak sai ce to na rantse da Allah Allah ba zai yafi maka abin da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ranar alkiyama Allah madaukaki zai ce wannan mutumin kirkin da ya ce wancan Allah ba zai yafe masa ba sai ya ce man zallazi ya ta'ala alayya anni la aghfiru li fulan waye yake min rantsuwa yake cewa ba zan yafe wannan ba yace faqad ghafartu lahu yace to na yafe masa wa arkhaltuka nara kai kuma na shigar da kai wuta gashi ba mutumin kirki ne bawon Allah ne amma saboda yayi wa Allah shishigi in wa kada mu yi wa Allah shishigi idan mutum yana saban Allah mu masa wa'azi mu ce ya daina kada ka ce dan wuta ne kada ka ne masa albarka duk ba a hannun kai ba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahu zalimun ka sani dai a lahira wala taziru waziratun wizra ukhra wani baya daukan laifin wani rahmar Allah kuma tana da yawa kada ka kuntace ta kar yi tsammanin kai kadai Allah ba daukaki zai ji kai ta yiwu yanzu wani da kake ganin sa mutumin banza ne kana ganin sa lalatacce ne yanzu ta yiwu yana da wata ibada yana da wani aiki tsakaninsa da ubangijinsa wanda kai baka kai wannan matsayin ba inna akramakum inda Allah ya atqakum kamanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jar'a فيسبق عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل اهل النار La وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ɗaya daga cikin ku zai iya ɗaukan ibada ya ta yin ayyukan kirki ayyukan yan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba kwata kwata bai wuce zira'i ɗaya tsakaninsa da aljanna ba amma sai zo ya aikin yan wuta kuma sai shiga wuta kai baka san yadda zaka kare ba kullun kai ta roƙon Allah madaukake maka kyakkyawar karshe yanzu kana cikin mutanen kirki baka san yaya karshen ka yake ba shi yasa kullun ake addu'a akan Allah madaukake ya sa mu cika da imani da kake ji ana yi ba kalma ce ta wasa ba saboda baka san yaya hana ka samu kanka a ciki ba annabi sallallahu alaihi ya ce ɗaya daga cikin ku kuma zaka iya ganin sa yana ta yin aiki irin na yan wuta har sai ya yi kusa tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i ɗaya ba amma Allah maɗaukaki ya riga rubuta cikin aljanna fa ya amalu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha sai ya aiki yan aljanna kuma sai ya shiga yanzu kai baka san a wani layi kake ba dan uwa na musulmi ballanta na kai hukunce wani dan uwanka idan ka ga mutum cikin zaben Allah kai masa nasiha kai masa wa'azi ka roƙa masa gafara Allah tabaraka wataala sai ka bar lamarin sa zuwa ga Allah ko da mutum ya mutu akan zaben Allah mutum a ce ya mutu aikinsa zina aikinsa shan giya aikinsa luwaɗi aikinsa ƙarya aikinsa caca in dai ba shirka ba ne to fa yana gargashin mashi'ar Allah ne ba ruwanka ka bar shi da ubangijinsa wa man yamut wa lam yatub an wizrihi fa wud ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba daga laifukansa da yake yi ba to ba ruwanka bar shi da ubangijinsa da ya shi ya san yadda da shi Allah ya dasar da mu na'am الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعصروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا sanya mu cikin masu rabauta za mu tsaya a nan alaran ma wannan ayar sai gobe Allah maɗaukaki ya kai mu saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana ubangiji ta'ala karɓi dukkan ibadunmu da muke a cikin wannan wata mai albarka ubangiji ta'ala karɓi dukkan addu'o'inmu da muke a cikin wannan wannan wata mai albarka ya Allah maɗaukaki muna tawassuli da sunayenka da sufofinka ya Allah madaukaki ka bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya ka haɓaka tattalin arzikinmu mu damuwoyin mu Allah madaukaki ka yayi mana ya Allah madaukaki ka bamu damana mai albarka marasa lafiya daga cikin al'ummar musulmai Allah madaukaki ba su lafiya masu bukatu Allah madaukaki biya musu bukatun su na alkhairi al'ummar musulmai da suke cikin damuwa Allah madaukaki yayi musu dukkan al'ummar musulmai na duniya da kasashe da suke cikin tashin hankali da fitina Allah madaukaki zauna da su lafiya ubangiji ta'ala ya dauka musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك